a ƙarƙashin waɗannan dokoki biyu da 'yan majalisar suka yi na'am da su kimanin biliyan goma sha shida na kuɗaɗen sefa ne gwamnatin ta nishiyar ke sa ran ramtowa daga hannun bankin ci gaban afirka ta yamma wato bewade domin ayyukan samar da wutar lantarki ga mazauna karkara honorable irosani ne mataimaki na farko na kakakin majalisar dokokin ƙasa wannan ayoyin doka guda biyu sun shahi ayyuka waɗanda za a yi inda za a aiki na jan wuta a cikin garuruwa 211 za a ɗauka a wuta a kai masu waɗansu a ja wutan nijilak waɗansu a kai injina na wuta a cikinsu waɗanda suke nesa ga eh, cibiyar nijilak kuma cikin waɗannan garuruwa 211 da za a sama wuta akwai kwamin-kwamin 55 waɗanda za su samun wuta ta wurin wannan aiki za a ci gaba da wannan aiki kuma a kai ta garuruwa garuruwa haɗari da hamsin da shidda. Ko da yake sun yi na'am da wannan shiri 'yan adawa na cewa ba girin girin ba ta yi mai kakakin gungun 'yan majalisa na ƙawancen haƙuri nasara da tabbat. Honorable Lami Dumumuni Haruna na cewa. An ba da shekara biyu a da kuɗin nan hallo a cikin yadda za a maida su riba da eh, banki za ta samu yana da yawa. muka ce irin waɗannan abubuwa a je inda za a samu kuɗaɗe da rahusa ba sai an da jijiyoyi ko ko a ba da wasu kuɗaɗe kamar cin hanci da sauransu to shi ne muka gaya musu lallai in dai don talakawa su hana da waɗannan abubuwa mu mun yarda da shi amma ba mu yarda da a zo a ɗauko kuɗaɗe a sunan talakawa su wasu mutane su je su kashe su ba hukunci babu doka ba abu nan sai shin eh, hanci da rashawa. Wani abin da 'yan adawar suka ce sun gano shine rashin saka yankin difa cikin wannan tsari. Akwai jiha eh, Tokos a Nijar, Jiha bakwai aka ba irin waɗannan eh, za a kai ma lantarki da sauransu. Amma jihar Diha an keɓe ta. Na tambaye su menene ya saba a bani amsa ba. Difa muna cikin wahala. Bai kamata ba irin waɗannan abubuwa a guda mana hallo ba a damu da jihar ba, yanzu ne ake so wuta a difa domin akwai insecurity to amma a bangaren masu rinjaye labarin ya sha bamban jihar difa akwai tsari na musamman saboda a can wurin garuruwa suna da nisa kuma sani tana cikin tsazuri za a ci gaba da sa wuta a difa da yarda ubangiji Allah. jamhuriyar nijar mai yawan al'umma miliyan goma sha takwas na dogara ne da tarayyar najeriya a fannin wutar lantarki a ƙarƙashin wata yarjejeniyar bani gishiri in ba kamanda da ke tsakanin ƙasashen biyu taron majalisar dokokin na wannan alhamis a karon farko ya samu halartar tsohon shugaban kasa muhammad usman da tsohon firaminista Saini umaru na bangaren adawa sai dai duk wani yunkurin jin ta bakin ɗaya daga cikinsu ya citira sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger